daidai lokacin da muke cigaba da karatu mu da tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu cigaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin alhamis goma ga watan ramadana goma ga watan ramadana shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan shirin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina wannan shi da take 22 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu wuce ba muna cikin suratul tauba kafin ba ne karanta mana abin da zai karanta mana a hoton mai ke cewa mace ce ta yi rashin lafiya na tsawon lokaci wanda bata samu damar azumtar azumin da ya gabata ba sannan kuma ga wannan ya shigo ya eh, a kanta to abin da ke tanta shi ne madama yanzu tana cikin ƙoshin lafiya sai ta azunci wannan da ake cikinsa kuma shi wancan ya riga ya wuce ba ta yi ba ina fatan gari inda yanzu tana cikin ƙoshin lafiya bi ma'ana tsawarki tsawarki yanzu wannan azumi sai ta zunce shi kamar yadda kowa yake azurtarsa amma wancan da ya wuce to ya danganta da yadda lamarin ya kasance kasantuwa an ce ta yi tsawon rashin lafiya ne ko rashin lafiya mai tsawo idan ya zama cewa tun wancan azumin da ya gabata tana cikin ciwon har wannan ya shigo wato bata iya samun koshin eh, lafiya sai da za ta yin azumi ba sai kila cikin wannan ramadana ɗin to kamar da sai ta yi wannan azumi bayan wani ya wuce sai ta rama wancan da ta sha a lokacin da ba ta da lafiya kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan shi shine kaida duk wanda yake ba shi da lafiya cikin ku ko yana kan halin tafiya bai iya yin azumin ba to sai yi tafi wasu kwanuka na daban domin ya rama to amma idan ya zama cewa da ta yi wancan rashin lafiyar da suke shara ko tambayar suke ishara zuwa gare shi ta warke bayan azumin ya wuce amma sai ta cewa za ta rama za ta rama ba ta rama ba har sai da wannan ya shigo ta samu damar ramawa amma ta yi ta saufa saufa saufa ba ta rama ba har ga shi wannan ya shigo to shi ba zai kamar da muka faɗa dole ne su ci gaba da yin wannan azumin ba ma dangane da wancan da ya gabata wanda ba ta samu yi ba saboda rashin lafiya amma kuma ta warke yi ta saufa saufa wurin ramawa to na malamai suna da maganganu da suke yi wajen rama shi dama kamar zai ce za ta yi wannan idan ka gama wannan to ana cajin ta wancan azumi da ba ba to gurin rama shi ne nake cewa waɗansu malamai mai babu saddin zariya suna cewa za ta rama azumi, sannan idan ta rama azumi, kowane yi sai ta da sarama adadin dukkan azumman in talatin ne an kai ishirin da tara ne sannan kowace rana sai sai ce da miskini ya ina fatan gaji wasu malamai ko suka ce a wannan duk ba lalle bane ba in dai ta rama azumin ko ba su ciyar ba yayi ina fatan gaji a shahid ana daidaita azumin bisa ga wannan sura da muka faɗa dole dole sarama shi kun gane ko to wajen ramawan ko dai ta ciyar kamar da malamin malikiya suke ba da fatawa ko kuma ta rama kawai alal aqal to wannan shine wallahi ta'ala ala wannan yake cewa dangane da itikafi yana tambaya wai shi akwai halaccin mai itikafi mutane su zo ya biya musu karatun alkur'ani shi yana zo su ɗalibai yana cikin masallaci, yana kafin ya karanta musu alkur'ani ce ko ya karanta musu wani abin da ya shafi hadisi ko ilimin fiqhu ya ce ko kuma ya shiga da da wayar shi ya ce da littafan boko da handi out yana itikafi wai wannan goya daidai wannan kan na kashi kashin nan kai maka san bai daidai ba ina ba ta gani yi ce kafi kamar da aka san ibada ce wace ake son mutum ya yanke daga dukkan wata mu'amala da yake yi ya lizimci masallaci ba abin da yake sai abin da shafi ibada da azkar da karatun qur'ani da sallah abubuwan da suke da irtibatul ibada su ake son kawai lizimta a wannan babi in ya mutane wato wani darasi na ilimi wanda babu da ciki? ya biya musu alkur'ani ya gyara musu karatunsu ko ya karanta musu wani hadisi ko wata matsala ta tahiyya ba ko bi ga wannan gaskiya duk yana daga cikin zikiri yana cikin ibadat to amma kan shiga da waya sai in na gane abin da ya kamili shiga da waya ya rika shafi ya shiga da waya ya rika bilin facebook ko na kallon hotuna na kallon abin labaran duniya kaga wannan bai halitta ba gaskiya ko ya rika buga musu mutane wa yana gaya musu abin da ke so a masa a kasuwa ko a ofis to wannan bai halitta ba shi gaskiya kamar yadda kwasan littafin boko ko hanji a wasanni da su matsalaci kana ta kana karatu shirin jarabawa kana yin tikafi shi wannan duka ba daidai ne ba ba mahallin sani ba gaskiya don haka masu itikafi sai su kula da wannan matsalar da ya faɗa itikafi kamar ya faɗi ibada ce wacce ba a buƙatar komi a ciki illa abin da shafi bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala wacce ta shafi zikiri da karatun Al-Qur'ani da sallah da ibadat da anwa'in mukhtalifa yawa amma dai abin da shafi harkokin duniya to san bai dace ga mai itikafi ba itikafi ba a shara shi da wannan manufa ba don haka muna fata yan su ce kamar da faɗi muna cikin suratul tauba karshe karshe aya ɗaya ta rige mana mu ƙarasa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نعم كده بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام أكان للناس عجبا أن أوحينا kul ka ce hasbi Allahu Allah ya ishe ni la ilaha illahu ba in bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi ne kadai na dogara wa huwa rabbul arshil azim shine ubangiji al'arshi mai girma bayan wannan sai bismillahir rahmanir rahim yace alif lam ra wanda su ne alhurufin muqatta'a wanda yake cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi tilka ayatul kitab wancan su ne ayoyin littafi ina masu kula da abubuwan nan ya ce alif lamura wanda wanda muka ce sune alfarful makaffa allahu a'lamu bi muradihi bi dalik ya tilka ayatul kitab wa'annan wa'ancan ayoyi littafi ne alhakim mai hikima a kana linnasi ajaban shi ya kasance abin mamaki ga mutane an awahaina ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi ya zuwa ga mutum daga cikinsu mu yi wahayi ya zuwa ga mutum daga cikinsu su mutane shin wannan ya zama abin mamaki ne a gurinsu an anzirin nasa cewa ka yi wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu ka yi bushara ga wa'anda suka yi imani anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim cewa lalle su suna da abin da suka gabatar na gaskiya a gurin ubangijinsu kafiru kafiruna kafirai suka ce inna hadha la sahirun mubin lalle wannan mai sihiri ne bayananne to jiya kamar yadda yan za su tunawa muna karshe karshen suratul tauba kamar yadda malai karanta mana aya ta karshe ayar da take dabda ta ƙarshe ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina rahim wannan mun karanta ta mun yi bayanin abin da ta ƙunsa na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane fadla da ni'ima ta musamman sai da ya zaɓi aiko manzon sallallahu alaihi Wasallama. daga cikinsu wanda mun faɗi wata kira'a cewa Allah ya zaɓi ya aiko wannan manzo daga cikin mafifitansu ya fito daga cikin managarciyar ƙabila managarcin famili sallallahu alaihi wasallama sannan ayar sai bayani akan wasu daga cikin sifofi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk abin da yake saka mutane cikin wahala da takura da tsanani wannan abin yana da nauyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi mai kwadan alkhairi ne wa muminai kazalika mai tausayi ne sannan mai rahama ne tuje mun ishara akan sifar eh, da aka kashi eh, sifar da aka wuce kashi cewa bil na ra'ufur rahim mai tausayi ne mai rahama ne ga mu'minai wanda muka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu shakka sifa ta tausayi da sifa ta rahama suna daga cikin manya-manyan sifofinsa kuma muka ce ita wannan sifa ta ce ta tausayi da ta rahama ba sifa ce da take banta kawai kaɗai ga mumine ba wani kana nan Allah ce bil mumini na ra'ufin rahim bal wasu nasoshi sun tabbatar da umumiyyar rahmasa sallallahu alaihi wa sallama ga talikai ga ɗaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah bai yi annabi ba wace zama rahama ga duniya baki ɗaya da kowa da kowa sannan mun faɗi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innama ana rahmatun muhda cewa ni ne rahama wanda Allah ya bayar saboda ka gaba ɗaya al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallama tausayi ne jin kai ne rahama ne imam muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce ana nabiyyur rahma ala nabiyyin rahma shi ne ne annabin jin kai annabin tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun faɗi cewa kuma wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tausayi da sauran sifofin da ya sifanta da su to sifofi ne da ya zama wajibi ga mutanen da suka yi imani da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su kwaikwaye shi a cikinsu sai koyi da shi a cikin waɗannan sifofin laƙada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira saboda ka duk mutumin da yayi imani da Allah baraka wa ta'ala kazalika yayi imani da ran lahira yayi zikirin Allah zikiri mai yawa ku tabbata yana da kyakkyawan koyi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaka muka ce ya zama wajibi mutane su kwaikwayi dukkan wani abu da aka ta wucewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana aikata shi ko ya sifanta da shi akwai mazahir da namazi wa'inda za su nuna ma musulmi wasu suwar na rahaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tausayinsa da jinkayinsa ga misali hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam yana nuna ƙa'ida ta tausayi ga bayi bayi waɗanda mutane suka mallaka maza ne ko mata ne ko kuma suwaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce faman kana akuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا ولا, ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فعينوهم ya ce faman kana a koko ta hada ji duk wanda ɗan uwansa ya kasance a ƙarƙashin ikonsa akwai wani mutum sai zama yana ƙarƙashinka Allah ya kaddara shi bawa ne a ƙarƙashinka to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce falli yut'imhu mimma ya'kul to da zai bashi abinci ya ce da shi ga irin abin da shi yake ci kaga wannan tausayi ne rahama ne abinda kake ci sai ka ba su irin wannan abincin sannan ya ce wa yulbisuhu mimma yalbas wa yulbisuhu mimma yalbas sannan kuma ya ya mashi sutura irin suturar da yake makansa in za ka duka yaji ka duka mishi mai kyau irin wanda kai ma kana sa shi ko shi kake sawa yace wala tukallifuhum ma ya yaghlibuhum kada ku kallafa musu aiki irin wanda zai rinjaye su za musu aiki ku ce su dauko kaza ko ku tabbatar da sun yi kaza irin aikin da da gani ba su ya ce yace fa in kallaftumuhum ma ya yaghlibuhum idan ku ko kallafa musu irin aikin da yake rijayen zai ke da wahala a kansu kun tsora musu wannan aiki a matsayinsu na bayansu sai ce fa'a'inuhum to ku taimaka musu ku sa hannu kuma a aikin da ku wannan namuzaj ne mai kyau wanda yake gwada tausayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba haka ba mutumin da yake bawa a wurin sayyid nashi ba ka cewa yana da haƙƙin kaza yana da haƙƙin kaza yana da haƙƙin kaza irin na shugaban ko ba haka ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka bashi iya abin da kake ci ka bashi sura irin wanda kake sawa sannan kaka kallafa mishi aikin da ba iyawa saboda jin kai da tausayi in ma ka ce wani aiki mai wahala annabi ce to ka saba mishi saboda ya samu sassafci ya zo cikin wani hadisi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da aka sani ya kwadaitar ya sunantar da cewa a yi asawaki asawaki wannan cewa sunna shi mai muhimmanci amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda shafaka ga al'ummarsa don muhimmancin da ke cikin asoki sai ce laula an ashqa ala ummati bis siwaki inda kulli salatin shi in ba don kada in tsananta ma al'umma ta ba da lalle na shi su yawa lalle sai sun asawaki a wurin kowace sallah ko inda kulli wudu a wuri ko wuce alwala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sai tsanta al'ummar shi sai ya faɗi muhimmancin asawakin amma muke ce lalle lalle kowace alwala ko kowace sallah sai an yi asawaki ba kaɗai domin kada ya bi na'am kada ya tsananta laula ana shuka ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli wudu ko inda kulli sala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zuwa ya tabbatar cewa ya taba jan sallar isha wato ba wai in ce ya jagoranci mutane sallar ma'ana ya tura lokacinta ya tafi har cikin dare sosai bai fito aka yi sallah ba sabai suna ta jira har wasu suka yi bacci a wata riwa an sai da umar ya yi masa tambayi radiyallahu anhu cewa mutane ga suna a masallaci suna a yi sallah wasu yi bacci dai ya tafi ala kulli hal manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo wa mutane sallah ya yi sallah sai ga mutanen cewa innahu la ha laula an ashqa ala ummati shi wannan lokacin da kuka na sallaci sallar isha a kai ta can cikin dare dare sosai haka yace wannan shine lokacin ta wanda ya fi dacewa kuma ya fi falala ya ce amma laula ana shi kawala ummaki in ba zan kada tsanar sama al'umma ba wata bi ma'ana in ba zan kada tsanar sama al'umma ba da kullum wani lokacin za a yi sallar bi insha amma ba ya sai takura malumma. sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da ya zama cewa tsanani ne wa ne ga al'umma annabi ba ya yin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane suna da masaniyan cewa har wata cewa so da dama manzo sallallahu alaihi wa sallama ke kabarta sallah da jagoranci sallah wa mutane ya shiga sallar yana da azmar zai yi dogon karatu zai ja karatu mai dan tsawo-tsawo da wannan liya ya shiga sallah shi amma yana cikin karatu sai ya ji kukan yawo mata suna zuwa masallaci a lokacin kusan ke to sai ya ji kukan yawo to sai tuna da cewa yaron na akwai damuwa ta bishi sannan uwar da take dauke da shi ita ma tana cikin damuwa yaro ba zai kuka banza ba uwa ita ma tana sausayin ɗanta in ta ji yaro na kuka ita ma hankalinta zai ni zai ɗauku ya ce sai canja wannan niyyar tashi ta dogo karatu sai ta kai ta karatu a gama sallan domin ita uwar ta je ta kula da bi ta wanda duka wani ne na shafaka da tausayawa dabbobi ma rahama manzo sallallahu alaihi wa sallama ta shafe su hadisi ya tabbata cewa ya taba wucewa a wani wuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wasu sun daure wani tsuntsu sun aje shi a wani wuri sun koma gefe suna koyon halbi a wannan tsuntsun sun shi shi target mazo sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar tsawa mai tsanani game da wannan shi ba aji tsunku mai rai aka rike sama da target ana halbin sa duka wannan suwar ne na wato shafaka da rahama da ra'afa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama da muka ce lalle wajibi ne ga mutane a matsayin su na musulmi su koyi irin wannan marhama ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mu'amalar su da yan uwansu a kasuwa ko a wurin aiki a cikin gwamnati da da makarantu da duk da yadda ake mu'amala da mutane kazalika mutum ya mu'amalanci mutane irin wannan mu'amala a yadda yake jagoranta wannan wurin sunansa masallaci ko a gidansa kuma a ina ne ala kulli hali mutum ya sifanta da sauki ya sifanta da tausayi da shafaka da ra'afa ga bayan Allah wannan umuma haka ya kamata mutane su zama muka ce wa khasatan cikin wata mai alhurma irin wannan wata ramadan da bai kamata a ce mutane su su canja wannan matsayi su dauki wani matsayi aka san haka ba Allah yake yi na'am ha eh a ah, gaskiya bai dace ba ya ce wai dasar harbi ko koyon harbi wannan yana gwada kenan bai kamata a saka abu mai rai a kwaikwayi harbi ko a yi dasar harbi da shi wani ce san bai dace ba bai dace ba ko sojoji ne bai kamata su aji masu rusu duka harbin shi ba an ce wasu sojoji suka yi haka ko to aji akwai a harbe ta ko ban su wannan duka kwarakwarai ne gaskiya wanda bai dace ba Allah ke yi to bayan wayannan sifofi da ya faɗi na mazo sallallahu alaihi wasallama azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim sai ce fahimta in idan suka bijire da mutane suka bijire gabarin imani gabarin gazganta abinda mazo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi yace fa qultu sai ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa hu babu in bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara hasbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu Allah ya ishe ni shi wato shine wanda yake bashi da ba abokin wato ce ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah da yake babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai shi to shi ya ishe ne saboda haka ko ku kun bidire wani ku kuka sani sannan alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wannan ibara malamai suka ce suna tana gwada wato hastari tawakkalin Allah tabaraka ta'ala wato tawakkalin kai manzo sallallahu alaihi wasallama da da suke koyi da shi suna hasari nasin yana hasari tawakkalin su ga Allah kadai subhanahu wataala a cikin cewa alaihi tawakkaltu Ahmad zai ce tawakkaltu alaihi sai ce alaihi tawakkaltu qaddamar da jar wa majrur a cikin wannan jumla yana fa'idatar da al-hasr wal qasr ina fatan gani to haka shi yasa tawakkali wata irin ibada ce daga cikin ibadoji waɗanda ba a sarrafa su ga kowa sai ga Allah wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna wani wuri wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkiluna wato falyatawakkalul mu'minuna ala allahi ko falyatawakkalul mutawakkiluna ala allah amma sai aka aka da wa ala don nuna tawakkali ba a yin shi sai ga sai ga Allah ina fatan gani Wahuwa rabbul arshil azim shi Allah tabaraka wa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi da kuma gare shi ne kadai na dogara gare shi kadai ne tawakkali to shine ubangijin al'arshi mai girma al'arshi da ake faɗa, wannan halittar babban gaske to Allah shine ubangijin shi wa huwa rabbul arshi al'azim ina fatan gani saboda kamar mai suka ce al'azim sifa ne ga al'arshi a nan wurin ba wai sifa ne ga Allah ba domin da al'azim an ambace shi ne a matsayin sifa ga Allah da zai ce wa huwa rabbul arshi al'azim amma sai ce wa huwa rabbul arshi al'azim da aka al'arshi shi ne ake sifanta shi da girma Ba mu shakka al'arshi abu ne mai girman gaske ya tabbata a riwayar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana bayani akan al-kursi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin ayatul kursi cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyin Allah tabaraka wa ta'ala ya yalwanci fadi ko girman sammai da ƙasai, duk girman sammai da ƙasai, to kursiyin ya fi su girma ya fi su fadi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake cewa yadda zaka sawara girman kursi ka kwatanta shi da girman sammai da kasai kai ce kamar ka samu wani tsabaka ne kamar ka samu wani wani tire haka kun gani tire yawa ya ce kamar ka samu tire ne sai ka samu wasu darahim kamar mu ce kwandala gari ma nan ko kamar ka samu kwandala guda bakwai ko kwandala guda goma sha hudu sai ka watsa cikin tare ce to haka girman kursi yake da ka kwatanta shi da sammai guda bakwai da kasai guda bakwai wato wannan da rahim ko kwandala da za ka kaddara shi ne kowace sama guda ɗaya ɗaya sannan shi ne kowace ƙasa guda ɗaya ɗaya yanzu kana da tire mai faɗi muka ce ka samu kwandala guda goma sha hudu ka watsa ciki mi za su ne na'am ko alama dai ba za su cika tsiran ba ko za su cika shi ne to kurti haka yi girman sa yake kwatanta shi da da da da sammai da kasai ke na kurti yana da girman gaske to sai ke ce shi kuma yin nan da yake da irin wannan girma in ka kwatanta shi da sambai da kasai to shi kuma idan ka ɗauke shi ka kwatanta girmansa da al'arshi ya ce misalinsa ya ce kamar ka ɗauki sarƙa ne irin wannan sarƙa da za ka ƙaddara mace za su tsara ta ami a wuyanta ya ce sai ka fita daji ka samu hekta guda ko ta wato farfajiya gona ka kada sarƙa a irin hilin da sarkan za ta ɗantari a gona ce to shine girman kursi dangane da ni al'arshi to shi yasa malamai suke cewa lillahi fi khalqihi shu'ur wannan halittun na ubangiji suna da girman gaske sama da kake saurawa gaskiya to shi yasa yace huwa rabbul arshil azim kun gane ko shi yasa wani kuma ce zul arshil majid fa'alu lima yuri al arshi al majid ne to wannan shi ne to wannan halittu da suke da duk girma irin wannan to shi kuma Allah Ta baraka wa ta'ala shi ne ubangijinsu shi ya halice su shi ya samar da su shi ke kula da lamarinsu to idan su halittu suna da girma ya kake saboda girma wanda ya samar da su to kun ga wannan abu ne wanda ya kamata idan mutum ya kalle shi to kullum sai ya rika tunanin girman Allah Ta baraka wa ta'ala Allah ya samu dace al-imam Abu Dawud ya roto hadisi a cikin as-sunan nashi maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce man qala idza asbaha wa idza amsa hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marratin kafatahu mimma ahamma yace man qala idza asbaha wa idza amsa dukkan mutumin da yace a lokacin da ya wayi gari wa idza amsa kuma a lokacin da ya yammaci ce, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya karanta wannan addu'a ko wannan zikiri sab'a marratin so bakwai zama ka saka ta cikin azkarun ɗinka na saba da kuma masa idza asbaha wa idza amsa da safe ka karanta da yamma ka karanta so bakwai fito ba wanda zai haka face ka fatahu mimma hamma kun gane ko wato ita wannan wayannan kalmomin sun ishe shi da zai fada da safe da yamma abin da ya faɗi da safe da abin da ya faɗi da yamma to za su ishe shi su biyu mimma a hamma ga duk abin da ya dame shi duk abin da ya dame ka to ka saka wannan gaba Allah wa ta'ala zai yaye zai yayi maka ishe sa wannan zikiri ne mai muhimmancin gaskiya addu'a ce mai kyau wanda ya kamata yan uwa kamar ne ce su saka ta cikin azkar inda suke yi sabahan wa masa'a wannan shine wallahu ta'ala alam wannan shi kawo mu kashin suratul tauba surar take daidai ta ita ce suratu yunus suratu yunus ita ce sura ta goma a tartib na asuwar qur'aniya daga fatiha ya zuwa nan ita ce sura ta goma sannan malamai suka ce suratu yunus makiya ce sai wasu adadi na ayoyinta kaɗan ayoyi biyu ko abin da ya kama da haka amma dai umuman ita surar tana da cikin asuwaril makiyya an kira ta da suna suratu yunus saboda ta kunshi wani abu da ya shafi labarin annabi yunus alaihi salatu wasalam musamman fadan Allah tabaraka wa ta'ala Falaula, kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa Kauba, yunus lamma amanu ka shafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin cewa da ma ka ce akwai wata alƙarya da ta yi imani imaninsu ya amfane su in ba mutanen annabi yunus ba su mutanen annabi yunus a lokacin da suka yi imani sai muka yayi musu azaba ta walakanci a nan duniya abin da ya kamata ya shafe su na azaba duk sai Allah ya yi musu ya ce kuma sai muka jiyar da su daɗi har zuwa wani lokaci to wani shi ne kace sirrin ce ma surar suratu yunus adadin ayoyinta kuwa malamai suka ce 109 aya 109 take da su ita wannan sura mai albarka amma muhimmin abinda take dauke da shi ko take koyarwa mawdu'in take nan malamai suka ce ita suratul yunus kaman sauran surorin makkiya ne ko kace sauran surorin makka kamar sauran surorin da suka sauka a makka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama ita babban abin da suke shi shine tabbatar da usulul aqida ka'idodi da asulla na aqida shine suratul yunus ta sa gaba ganin ta tabbatar da su wanda suka kunshi imani da Allah tabaraka wa ta'ala sa a matsayin ubangiji wanda shi ne rabu kulle shai sannan kuma shi ne cancanta abota masa wahda hula sharika lahu da kuma imani da littafan Allah wanda ya saukar ga annabawansa da imani da manzannin Allah sura ta tsokaci akan wannan kazalika ta yi tsokaci da kokarin tabbatar da kokaci samar da imani da tashin ba cewa lalle mutane idan suka mutu fa za a tada su sura ta tabbatar da misalai da bayanai da suke tabbatar da wannan matsala ta cewa in mutane suka mutu fa za su tashi ba ma kadai za su tashi ba in sun tashi ma kuma za a yi musu sakamako yawwa domin ka yi imani da cewa za a tashi daban kuma ka yi imani da cewa za a tashi ya tashi kuma akwai sakamako shi ma daban ne sannan malamai suka ce sura ta yi tarkizi sosan gaske ta mai da hankali kwarai wajen jan hankalin mutane da imani da alkur'ani da girma bi wajihin khas kur'ani da ake magana a kan shi to sura ta ja hankalin mutane kwarai wajen yin imani da shi ya bi sura khassa bayan mun ce ta yi ja hankali akan imani da littafan Allah umuman to kuma ta ja hankali akan imani da alkur'ani hususan ina fata gani to da shi ne kamar dai abinda sura take tsokace akan shi ko take tattaunawa akan shi kamar yadda malamai suka faɗa kamar yadda wannan shine mawdu'in da dama daga cikin surori na makka to bayan bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala ya bude surar da wasu abu guda uku alifin da lamun da ra alif lam ra wayannan kamar da muka sha faɗa akan karanta su wato da sunansu ah, wannan shine hikima ko ma'anar kiransu da al-huruful muqatta'a ce musu al-huruful muqatta'a jama'a muka ce yana nufin ka karanta su da kowane harafi da sunansa wato ba da shakal ba harufa da suke zakuwa cikin karatun larabci a cikin alkurani ko kaza ai aka karanta su ne da ashkal nasu ko yawa harafi kakan dube shi shin fataha gare shi ko kasra ko kuma ba gare shi ko sukuni ko kaza ko yawa to ta wannan hanyar ne za ka karanta shi in ka ga alifun to za ka kalle shi in fata ne ka ce a sai ka zo biya gaba ka haɗe ko in kasara gare shi sai ka ce iko ka duba mi a gaba don ka sada kalmar in zama ne ka ce uwu haka za su su alhurumul muqatta ba a karanta su ta wannan sura amma karanta su ake da sunan su saboda ka in ka ga alif a ka rubuta cikin alhurumul muqatta ba za ka karanta shi a ko i ko u ba a kawai sai ka ce alif sunan sa kenan in ka ga lamun ba za ka duba yoyi karanta shi da la ko li ko lu ba a Saka ce lam lam sunan sa kenan ka za karanta shi in ka ga ra kamar da yake a nan ba za ka karanta ta ta hanyar duba cewa fata gari ta in ce ra ko kasar gari ta in ce ri ko zama gari ta in ce rula kawai za ka karanta ta ne da sunan ka ce ra shi alif lam ra kun gani duk inda ka gansu haka ake karanta wannan shine shine hikima ko sirrin ce musu al-huruful muqatta'a ko wani aka karanta su yanke ga dan uwansa da sunansa ba ta hanyar karanta su da lura da wasu su ko ashkan nasu ba to su wannan al-huruful muqatta'a ya fi shahara gurin malamai cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya san abin da yake nufi da su suna wani aka ne suka ce saboda tabbaci hakika ba a samu wata riwaya sahihiya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya fassara suwa ya fassara su ce suna nufin kaza ba a samu wannan ba kun gani duk abin da ake samu daga maganganu wasu malamai a ce alifin yana nufin kaza lamu yana nufin kaza mimu yana nufin kaza ramu tana nufin kaza wa haka za wannan duka dai wasu abubuwa ne da wasu malamai ne suka shiga wajen kutsawa ga faɗin abin da suke hasashe ga wannan amma dai riwaya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahihiya ba ta fassara su ba gayar abin da ake faɗi game da su wanda yake da ma'ana wanda har yanzu malamai suka ce ba a faɗi abin da ya fi shi ma'ana ba shine cewa wayannan alfuruhul muqatta'a ana hasashen cewa Allah yakan kawo su ne a farko farko wasu surori domin ya yi wa masu musun alkur'ani a hajji ya musu kalubale kun gani su alhuruful makasa a nan harfa ne na larabci a lokacin da aka saukar da alkur'ani an saukar da shi ne a makka da madina wanda mutane suke wurin kunga larabawa ne mutane ne masu wato fasaha wajen magana bal fasaha a wannan lokaci ita ce abin kuri ita ce abin alfahari to yau yau mutanen nan sai suka ce ba su da alkurani ba kuma suka ce alkurani ba annabi ne yi shi alkurani wai annabi sallallahu alaihi wasallam shi rubuta shi shi fikire shi to kama Allah ya ne musu kalubale ne idan alkur'anin nan kun ce annabi ne yi shi shi ya kire shi to ku larabawa ne ko kuna da fasaha kuna da balaga kuna da hikiman magana kuma alkur'ani nan da harshen larabci ya sauka da harfan larabci irin wannan harfa alif lam ra ko alif ba ta har zuwa kashi da su ne qur'ani ya sauka su ne ku su ko ka iya to kalubalen ku ku yi amfani da irin wannan harfa alif lam ra sai ku zo da irin alkur'ani mana ko gani ba wannan harufa alif lam ra ko alif lam mim ko sad ko kaf ha ya ain hurufu ne na larabci kuma irin su ne aka tattara aka yi alqur'ani to inde inde wani ne yi shi kamar da kuke dawa to kuma yanzu ba za ku yi amfani da wannan harufa sai kuma ku irin shi ba kun gani to ne shine challenge ne shine kalubalen shine tahajjud za ka yi gane haka malamai suka ce saboda duk inda kan ga Allah tabaraka ta'ala ya buɗe wata sura da alhuruful muqaffa'a to ko a kusa ko an ko ka ce dab bayan ambatan hurufin muqaffa'a ne ko da kaɗai tafiya tafiya za ka ga magana akan alqur'ani ka hasa su duk wata aya a ce ko duk wata sura da kasan ta buɗe da alhuruful muqaffa'a muka ce ko dab ko da kaɗan je kaɗan za ka ga akwai magana akan bi alqur'ani yanzu ne ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana lin nasi ajma ila akhiri tilka ayatul sayyi alkitabil hakim to duk surar zaka rasa wata fara da wannan ka raja ota cikin ka kaja in ka ce ya tin sai ka ce ni wal qur'anil hakim wa ha ma anzalna alayka alqur'ana litashfa alif lam mim dhalikal kitabu la kun gane qaf wal qur'ani ha to haka da sad wal qur'ani da zikir to haka dai abuwa suke wannan yana daga cikin abubuwan da shekar al da Ibn ya fayyace su so san gaske cikin rubuce-rubucen shi abu ne mai ma'anan gaske kamar da malamai suke ambata saboda ka bayan Allah ya ambaci wannan sai ce tilka ayatul kitab wa'ancan su ne ayoyin littafi al-hakim hikima tilka malamai suka ce ishara ce ga abin da yake nesa tilka wa'ancan ayatul kitab ayoyi littafi ne alhaki mai hikima wato ayi ne na alkur'ani mai hikima an ce an yi ishara ya zuwa ga ayoyin alkur'ani da lafazin da yake ishara da abin da yake nesa saboda girmama alkur'ani wato amma da a ce alif lamura hadihi ayatul kitab alhaki sai ce tilka wannan muka ce ta'ziman lil kitabillah ko lil al hakim kun gani kamar da suratul baqara ma haka dai yace alif lam tace zalikal kitabu bai ce hadal kitabu ba zalika wancan kenan ai qur'ani ba ne sai yake ko ne sai yake yawa amma dai yace alif lam mim hadal kitabu la rayba fi tace zalikal kitabu la rayba fi wannan aka ce saboda girmamawa ne ga littafin Allah tabaaraka wa ta'ala kun gani to ce a lilla sai ajaban ya kasance abin mamaki ne a wurin mutane an auhaina ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikinsu an anzirin nasa cewa kai mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kuma kai bushara wa waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin cewa suna da abin da suka gabatar na gaskiya a inda rabbihim a wurin ubangijinsu har zuwa ƙarshen aya ibn jariri al-tabari rahimahullah yake cewa wannan nasi ya sauka ne wato yana ambatan sababin nuzul nashi cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sauka masa da abin da ya sauka masa na wahayi ya gabatar da kuma da'awansa wa mutanen makka to su kafiran ƙuraishawa da wauta irin tasu sai suka rika mamaki suna magana wa junansu suna cewa wai Allahu a'azzamu min an yakuna rasuluhu bashara amma wajada Allahu man yursiluhu illa yatima abi talib Allahu a'zamu min an yakuna rasuluhu bashar wai girman Allah ya wuce a ce manzansa mutum ne wanda zai tuwa matsayin manzo ya zan mutum ne wannan Allah ya wuce haka suka ce amma da Allahu man yusiluhu yanzu Allah bai samu duk wanda zai aikowa ba illa yatima Abi Talib sai marayin gidan Abu Talib cewa da wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ma mutum kenan Allah zai aikowa ya rasa wanda zai aikowa sai marayin gidan Abu Talib Allahu akbar to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum shi yanzu ya zama baki wa mutane cewa mu yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su al'anzirin nasa kai mutane gargadi wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim to wannan shine sababin nuzul na wannan aya kamar da ibn jarir ne sabari rahimahullah ya ambata da sauran malaman tafsiri to galama lokacin da aka haddadi ya kari ta aka dole mu haƙura idan muka dawo sai mu ɗan duba abin da ya rage cikin wannan aya ta biyu sai mu ci gaba kuma mu ɗora gwargwadon abin da Allah ya kaddara in Allah ya mu da kaiwa muna fatan da abin da muka yi bisa ga sawa ba Allah ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah shafe mana gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatan wa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته